Mai sauraro kamar yadda kake kalla a yanzu haka cikin daren jiya ne dai ministan tsaron ƙasar jamhuriyar Nijar Salu Mudi ya karɓi bakuncin tawagar hafsoshin sojojin ƙasar Rasha wanda suka kawo ziyarar aiki jamhuriyar Nijar ɗin domin tattaunawa da ƙulla kyakkyawar alaƙa da yarjejeniya tare da dangantaka mai ƙarfi musamman abubuwan da suka shafi ƙasashen guda biyu musamman fannin tsaro da ya addabi jamhuriyar Nijar da kuma diplomasiya tun bayan juyin mulki a jamhuriyar Nijar ɗin wannan dai shine kaɗan daga cikin bidiyon ziyarar tasu wanda ministan tsaron ya karɓe su hannu bibbiyu kamar yadda kuke gani wannan na nuna babban al'amari ne da zai kawo ci gaba mai ɗorewa insha Allah sakamakon karfin fawa da kuma soji da ƙasar rashin take da su muna fata wannan yarjejeniya da kuma ziyara da tattaunawa ta zamo alkhairi ga mutanen jamhuriyar nijar ɗin da kuma shugabancin janar abdulrahmani chani allahumma amin ya rabbul alamin Najeriya ta ce za ta ci gaba da ƙoƙarinta na tattaunawa da gwamnatin sojin Nijar don ganin an sako hambararren shugaban ƙasar Muhammad Bazoum da aka yi wa juyin mulki a ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata. Ministan harkokin kasashen wajen Najeriya Yusuf Tugar ne ya bayyana haka a Dubai inda ya musanta zargin da wasu ke yi cewar wasu ne ke daga waje ke zuga Najeriya wajen ɗaukar mataki kan makwabciyar Nijar. Alhaji Habibu Alarama ɗaya daga cikin shugabannin 'yan Nijar da ke zaune a Najeriya ya ce suna goyon bayan sakin hambararren shugaban ƙasar su. mu yan Niger gaskiya muna fatan a saki wannan bawan Allah in ma zai kuma kan aikin shi ba a bar shi ya je ya zaman shi kamar da kowa ke zaman shi saboda haka mu muna ganin a samu zaman lafiya saboda talakawa cikin wahala cewa a rike shi a ki sakin shi kuma zama talaka cikin wahala ga takunkumi ya to gwara a sake shi ko a samu takunkumi ya sauki a samu yanda talaka samu sa'ada amma a gaskiya yanzu wannan tsayuwar gwamnati da aka yi sun ce ba sakin shi su ba su ɗauki takunkumi ba to wannan gaskiya mu talakawa muke cikin wahala da wanda yake da waje da wanda yake cikin gida wala da ma cikin wahala ga gida sai daga muna kira ga gwamnatin wannan ta soja da ta bi Allah ta bi girman Allah da Allah wannan ban Allah ta sake shi in ma ba za su kan mulki ba to ya koma je zaman shi na ko dan adam ya rayuwar shi kamar da kowa ke yi wannan shine manufar mu kuma shine abin da muke wata Alhaji Habibu kenan. To wannan kenan da wannan kira na shugaban mazauna jamhuriyar Nijar ɗin a Najeriya za mu kawo ƙarshen wannan rahotanni sai dai kafin nan mai sauraro kun ji cewar Najeriya za ta ci gaba da tattaunawa da sojojin juyin mulki don ganin sun saki hambararren shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin Muhammad Bazoum wanda aka yi wa juyin mulki tun ranar 20 ga watan Yulin da ya gabata wanda har a kawo yau dinnan shugaban hambararren shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin yana tare da sojojin sun sakin sakinsa ana ta ganawa da kuma tattaunawa don ganin cewar an samu maslaha da a ce an saki shugaba Muhammad Bazum din ko da a ce ba zai zauna a jamhuriyar Nijar din ne ko da a wata ƙasar ne a ɓangare guda kuma ƙungiyar ECOWAS in ba za ku manta ba tun a makon da ya gabata ne suka ce in dai za a yi sulhu dole sai an saki hambararren shugaban ƙasar wato Muhammad Bazum. a nan haka ne dai sojojin juyin mulki na gwamnatin Nijar ɗin suka hau teburin naki wanda suka ce in dai har za a sa batu na sakin jam'ararren shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar din wato Muhammad Muhammad Bazum to wannan sulhu babu shi haka dai kuka ji koke da kuma al'umma kowa dai na tofa albarkacin bakinsa kamar yadda kuka ji shugaba mazauna Najeriya shi ma dai ya tofa albarkacin bakinsa. Haka zalika mai sauraro tun a fari kun ga yadda wani bidiyo ya bayyana a daren jiya wanda ministan tsaron ƙasar jamhuriyar Nijar Salihu Modi ya karɓi bakuncin tawagar hafsoshin sojojin ƙasar Rasha wanda suka kawo ziyarar aiki jamhuriyar Nijar ɗin domin tattaunawa da kuma ƙulla yarjejeniya kan batun da ya shafi ci gaban kasashen musamman ta fuskar tsaro da kuma diflomasiya wanda a yanzu haka jamhuriyar Nijar din ke fama da hali na tsaro da kuma hali na diflomasiya musamman ma a nan gida Afirka wanda kungiyar nan ta ecos ta kakaba musu takunkumin da ya zarce misali kuma ya zarce kima wanda inda da diplomasiya wannan takunkumi bai ci a ce an zartar da shi ba haka zalika inda da amana da kuma kyakkyawar alaka tsakanin Nijar din da Najeriya bai kamata shugaban kasar ba Bola Tinubu ya zartar da wannan lamari domin shine shugaba na ECOWAS din to wannan tarba da ministan tsaro ya yi wa sojojin rasha muna fatan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya sa wannan lamari ya kawo ƙarshe ya kuma kawo kyakkyawan manufa a wannan tattaunawa allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ba tare da ya dubi munanan ayyukanmu ba muna fatan ya dubi kyawawan ayyukanmu ya zartar da al'amarin da zai zamo alkhairi a jamhuriyar Nijar ɗin. Mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan rahotanni namu za mu so mu ji ra'ayinka ko kuma comment ɗinka musamman ma ta wannan lambar whatsapp din tamu kamar yadda kake gani haka zalika muna godiya ga dabban al'umma masu bibiyar wannan tasha tamu mai albarka tare da fatan alkhairi mai sauraro muna roƙonka idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tasha tamu mai albarka to ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a kodayaushe mun gode bi salam a huta lafiya daga tashar hausar mu tv barka da zuwa hausar mu tv tashar al'umma